Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara bibiya kan yadda matasa za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasar Najeriya. Bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Sai dai za a bi mu bashin ƙarashin wannan tattaunawa zuwa nan gaba. Domin ba mu damar haska fitila kan waɗansu batutuwa da suka shafi cin zarafin mata da ya ɗauki hankalin al'umma kwanan nan. da suka hada da labarin ganin 'yan matan cibok 57 bakwai a ƙasar Kamaru da bisa ga bayani wadda ta kubuta ta shaida wa jami'an tsaro da dadewa sai dai har yanzu ba a sami wani bayani dangane da inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. Sai kuma labarin sace waɗansu 'yan mata uku a jihar Zamfara da suka hada da waɗansu 'yan biyu da suke shirin aure. Wakilin Murtala Faruk na ya nemi zantawa da kawun 'yan biyun wanda aka sace su tare da Essa da suka je shaidawa shirin nasu na aure. Tagwayen waɗanda ke zaune a garin Gusau babban birnin jihar ta Zamfara sun kai ziyara ne a garin na Dauran domin shirye-shiryen bikin auren su yayin da 'yan bindigar suka shiga har cikin gida suka sace su. Abubakar Yusuf Dauran shine mahaifin ɗaya matar da aka sace tare da tagwayen ya kuma bayyana yadda lamarin ya auku. Ina ɗaya daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya faru da su saboda an ɗauke min ɗaya wanda yanzu haka tana hannun su 'yan masu garkuwa da mutane akwai ƙannanta waɗanda suke nan garin gusau sun ziyarce ta domin su kai mata ankonsu na auren su da za a yi wanda zuwan su ne suka yanke sharar za su kwana gidanta tun a matsayinta na yasu shi ne lokacin da waɗanga masu garkuwa suka je da niyyar sace ta suka tarar da waɗannan yaran duk suka haɗa tare da su suka wuce da su yanzu haka dukansu ukun da wasu guda biyu suna hannunsu To kawo yanzu ko kun sami zantawa da masu garkuwar da 'ya'yan naku? Eh sun kira ni ta waya suna gami cewa na ji abin da yake faruwa da 'yata na ce masu eh na ji suka ce to ina son 'yata na ce masu eh, ina son 'yata don haka suna neman in ba su miliyan ɗari da hamsin kamin su hannanta min ɗayata. na gaya masu cewa ni wallahi tallahi ban taɓa kallon miliyan da hamsin ba ma in gansu ban taɓa ganin su ba amma sun tabbatar mana da cewa in ba nisan ta to za su sanya da za su yi da ita amma daga miliyan 150 komi ba za su raga min ba daga baya ne ban mun ƙara magana da su suka ce min to ko za su raga min wani abu daga miliyan 150 to za su rage shi amma kaɗan wanda yanzu haka ina cikin wannan masifa ina roƙon addu'a kuma ina nan yan uwa da abokai da masoya suna ta tama ni da addu'a yanzu a wani hali kuke ciki ba ni cikin kwanciyar hankali ina cikin damuwa wanda yanzu haka wallahi da ni da matana da 'ya'yana jiya da shekaran jaɗin ba mu samu yambaci ba har yanzu ban kwanta na yi bacci ba ina ta ƙoƙarin kiran mutanen nan ina magana da su kuma suna yin jira sun jajirce akan sai na basu miliyan 150 inda ina son ɗayata ina cikin damuwa da tashi hankali na yi kokari da ni da wasu abokai na waɗanda suke so duk inda ya kamata mu kai rahoto wajen shugabanni jami'an tsaro mun kai kuma alhamdulillahi kamar yadda shi honorable ya ɗauki mataki ya samu kwamishinan yan sanda da wasu sauran jami'an tsaro an taimaka an bashi su kuma sun shiga garin kuma suna can suna iya kokarin su wanda ina roƙo ga hukuma da ta shigo ciki a taimaka min domin in aso yata da sauran yan kannanta to sai ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba domin jin inda aka kwana kan wannan lamari Bari kuma mu koma kan batun yarinyar nan yan shekaru goma sha uku ya Elizabeth Ogbaje wadda ta rasu ranar goma sha takwas ga watan da ya gabata sakamakon ciwon yoyon fitsari da kuma waɗansu matsaloli da ta yi fama da su bayan cin zarafinta da kawunta ɗan shekaru hamsin da biyu wani malami a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar benue mai suna andrew abuja da kuma ɗanta victor suka yi ta mata na tsawon shekaru biyar a cikin hira da aka yi da ita bayan da wata ƙungiya mai zaman kanta ta shigar da ƙara ya ta bayyana yadda yaron Victor ya rika yi mata fyaɗe da 'yar uwarsa ta gane ta kuma kai ƙara wajen mahaifinsu sai mahaifin ya haɗa kai da ɗan nasa suka ci gaba da yi wa wannan yarinya fyaɗe na tsawon shekaru biyar. Za ku ji cikakken bayanin azaba da yarinya ta sha a shirinmu na gaba. A yau dai na tattauna da wata tsohuwar 'yar jarida kuma 'yar fafutuka ede wadda ta fito daga wannan yankin domin jin ta bakinta kan wannan lamari. wanda ya sa kungiyoyi da dama a jihohi daban-daban na Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja suka rika gudanar da zanga-zanga suna neman ganin an ɗauki hukuncin tsatsaura kan waɗannan mutane da suka yi mata fyaɗe. Wannan abun da ya faru da karamin yarinyar nan ya zo ya tuna mun abun da ya faru da nima. Donawa aure ne aka sa ni kafin na kai shekara goma. To yarinyar nan yanzu na ji daɗi cewa da mutane sun tashi ba wai masu neman haƙƙin mata masu aikin haƙƙin mata kawai ba tsofaffi ne da kungiyoyin addini ne kungiyoyin kabilanci ne duka mutane gaba daya sun tashi sun ce wato bai kamata irin abubuwan nan ke faruwa ba to ko ina kawai sun gan cewa mutane sun tashi sun ce ba su yarda da wannan abin da ya faru da ita ba karamar yarinya shekaru goma sha nawa abin da kuma ya taba ni shine wannan kuma kauye na ne fa wurin da na fito to kun gani abin da ya faru da ni a ce 1970 in aka bani cewa gashi na je na yi aure wannan kuma na ba wai aure ma ta yi ba to wannan ya zama mana abun damuwa amma kuma inda mutane sun tashi suna magana mata da maza maza ne ma sun fi wannan magana inda kuma kotu suka tashi suka ce to gashi wannan abun bai kamata da zama haka ba yadda an fara kai abun an ci gaba da magana din ba wai za a dinga sa rana a kawai to a zo rana a zo kaza kaza kamar su polisi ce wai ya ne aka sani cewa wannan ya yi haka duk mutane kawai na zuna cewa eh, ya zo cewa ba za na hakin kowa ba. Eh, to malama Ede eh, kafin ma wannan lamarin ya caɓe ya kai ga rasa ran wannan yarinya. karan farko lokacin da aka samu bayanuwa wannan mm. lamarin tun lokacin da tana da rai dinnan kafin ciwo ya kama ta sanadiyar wannan fyaɗe da mm. aka yi mata har ta zo ya zama ajalinta. Matsala ta farko da wannan lamari ya fita shine ta bayyana cewa ta zo cikin gari ne makaranta a sabili da ba makaranta a ƙauyensu. To malama ne a mm. wannan shekara a wannan zamanin da muke ƙauyen ku har yau ba makaranta? Kabarin ma jiya miki akwai damuwa muna da damuwa sosai shi yasa kin gani an ce wani lokaci idan masu haƙƙin mata suna cewa abin da ya dame su shine maganan ɗin mata za su samu mulki suna yin takara ko ba haka ba ana siyasa mm. amma babban matsala da muke da shi shine maganan makaranta kan ga mu da ya sa kamar ni kawuna ne ya taimake ni da wadansu maza gudu a primary a primary four kenan ya ka ba da ni sun ce sam yau ba za su yada da wannan ba sun yi tawaye kanan nan maza fa sun ce ba za su yada ba ba za su yada wa eh, aure nan yi ba don yarinyar nan a gaba za ta taimake mu bari in gaya miki makarantar da da yana nan body manya-manyan mutane a ta wajajen eh, aukwe da kulo a Benue a Kwakulo Makarantar St. Patrick yanzu na tura miki hotunan makarantar nan za ka jin akwai damuwa. Shi ya sa mutane sun ce yanzu abun da ya kamata abun da ya zama hakkinmu da za mu samu shine makaranta ilimin nan sai ya sa wajen su to daga primary zuwa har university mata ma a sa bai zama mutu ba sai sun biya komai ba kuma iyayen da ba sa so yaran su zai zama damuwa to sun matsaloli da suke na shi ne aka ce mu samu masu kirki wanda suna so jama'a wanda suna da tausayi suna da suna da tsoron Allah kuma da suna da amana zama wanda za su zama mana masu siyasa. To malama ene za mu. bayan kasuwa. Yawa to malama ene mu koma wannan koma wannan batun eh, sosai za mu dauki lokaci muna nazarin wannan batun musamman to amma bari mu koma kan ainihin wannan eh. kamar yadda na ce wannan lamari na wannan yarinyan ya tada batutuwa daban-daban. Mun sha eh. yin shirye-shirye da mata ƙungiyar mata lauyoyi da dai waɗansu mm. waɗanda suke aikin harkokin shari'a. Ana bayyana cewa akwai abin da doka ta ƙayyade da ma za a yanke wa mutum hukunci in aka same shi da wato laifin fyaɗe ɗin nan kila a ce an yanke musu hukuncin shekaru biyar ko shekaru goma kafin a ce kobo yana nan yana yawon shi akan hanya. eh kin ganin matsalar da muke da shi kenan shi aka ce abin da wannan dokan da aka ce child rights act karamin hukumi ba su wasa sun kafa wannan doka ba tuko sa aka ce da dokar nan nan nan a nan a take nan kai wannan abu gaba sai kawai za a yanka shari'a to amma to kun gani tun da wannan dokan ina abuja ne da federal ne kawai da waɗansu hukumomi to ya zama damuwa ba state duka buka da shi ba babu a benue ko abin da aka ce violence against persons prohibition act wap yi ina yar da kamar state guda uku kawai a Najeriya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma baƙuwarmu NAAD alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba